فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع ya gabata a baya cewa munafikai sun yayi a ba su izini kan su je yakin tabuka don saboda suna jin gaban mutuwa suna ganin tafiya ta yi nisa har Allah ke lauka na araban kariban لو كان عرض قريبا قاصدا لاتبعوه وسفرا قاصدا لاحتضروه لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك da في الكتب لا هو لا أقام دليل قبل كفاء لا تنجيك to sai suka tsaya a wata magana idan annabi ya dawo da gabuka ubangiji ya yi alƙawarin zai je wani waje kuma inda za a samu nasara to sai suke sa ran da an zo wajen da aka samu nasara za a samu ba wahala to a cikin tare da su to sai da fa'idatu Allahu ila rahmatin idan Allah ya dawo da wani gida lafiya yana fara da sun yi zuwa ga wata kamala cikin munafikai har ta azanu kalin kuruji sai suka nemi izinin ka domin a fita tare da su wajen yaki fa kun ka ce da su lan ta rubu mai iya abada ba za ku sake fita yaki tare da ni ba abada ولن تقاتل معي ابدا معي عدوا ba za ka sake ya ta abokin adawa tare da ni ba inda bai da san da ku fita tare da ni ba don kun zo hala to yanzu da kan alƙawarin nasara ba za ku bi da ba da ni ba kuke so ko ba za a samu ba ba za ku bi da ba كما ذكر الله تعالى سيكون لكم المخلفون من الاعراب فهلكنا اموالنا واهلنا حتى ذكر لنا suna kama da hanzari da amma daga baya sai suka ji annabi da tafi yaki da kuma sai su zo suna neman izini cewa za su bi an gane su to sai Allah ke kullun wani a kan gaba su mutane kullun tattabuna kazalikum qala Allah min qabl fa sayquluna bal tahsuduna bal kanu la yaquluna illa kadhiba innakum raditum bi khulud awwal marra kun kun yadda zama a cikin farko da za a tafi yaki da haka a yanzu karo na biyu ma ta karo biyu ku je ku zauna ma da tare da masu zaman gida raba ne waɗanda suke jin tsoron mutuwa ku je ku zauna da su wala ku sake fita tare da mu ba. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله الله ورسوله وما كلهم فاسقون ولا تصلي على منهم kada ka sake yin sallah akan kan ɗaya daga da ya mutu abadan da nan har abada wanda sai da ya riga ya Abdullahi bin Ubay bin Ubay bin da sai masa ya riga ya gabata daga shi karka sake wa wani daga cikin munafikai sallah matukar munafikin sa ya bayyana da sauri wala takum ala qabrihi kuma kada ka tsaya a kan kabarin ka kace ma za ka roƙa masa gafara ko kai masa istighfari ko kai masa addu'a wannan ya riga ya wuce kada ta sake yin wannan innahum kafaru billahi wa rasulihi saboda su sun kafir cewa Allah sun kafir cewa manzon sallallahu alaihi wa sallam wa ma su wa hum fasiqun kuma sun mutu suna fasikai abin da ake nufi da nan kafirai saboda fasikanci na da ma'ana biyu ma'ana ta kafirci ko ma'ana ta fasikanci wato shi ne yin wani aiki na barna da bai kai kafirci ba amma a wannan aya ana nufin kafirci ne innahum kafaru billahi wa rasulihi wa ma tuwam fasqu to wannan ayar kamar ita ce ta dakatar da ma'anan wannan ayar ta farko istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum a kan sai annabi ya fahimci zabi aka ba shi ko yayi ko yayi to amma da aka dokar da wannan aka ce karka sashi wa ɗan da sallah sai ka ce karka sashi wa ɗan sallah sai ka sashi wancan da baya to wannan sai zama sai hujja a sarari duk da cewa dukkan mutumin da munafiki da ya bayyana irin munafikin da ke fitar da mutum daga musulunci ya ga kafirci ko da ya mutu ba za a yi masa sallah ba innahum kabaru billahi wa rasulihi wa ba'athu wa hum fasiqun an gane ku sauran ba su kai masu aikin fasikanci wanda su ba su suka yi ba mutum ne ɗan giya sai ka san ɗan giya da ya mutu mutum ne wanda yake tsararren manemin mata ya mutu ba tare da ya tuba ba mutum ne ɓarawo ko ɗan fashi da makami ko ɗan shata ta kama da take ta yi irin wanda ake yi a manya-manyan kasashe a wurare na nesa ko na kusa ko ta wanda take yi wanda ake da kwallo da sauran al'amura ma'ana dai an ta kasance ta ne sai ya mutu gane ne matsayin sallah, za a masa sallah ko a masa ba da ka'ida za a masa sallah sai dai ba a san manyan mutane su halarci wurin sallar sa kar a gani mamun gari kar a gani mamun juma'a kar a ga hakimi kar a ga sarki wajen yi masa sallah don yin wasu sun kasance sun tsoratar da masu ganin wannan aikin su daina a ce wani da yake ko ne mamun gari ya masa sallah a wani da cikin zama da maza ya duk ba wani kusa da mutane sai da magarin mutane a kafin ba mutane liman ko ne ko sarki ko ba kowa a tare wannan haka sunnarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ta nuna akwai hadisi kamar guda uku hadisin farko na abu kasadat al-ansari yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annan sa da wajen tabbata gare shi ya kasance idza du'iya li janazatin to li janazatin bi kasrin ji wa huwa al-aula idan aka kira annabi zuwa da wata gawa za a yi masa sallah sa'an anha sai annabi tambaya yace me mutane suke cewa game da wani fa in kuntum alaiha khairun amma sallallahu alaiha idan annabi ya ambata halayen annabi wani sallar da ba ta barinsa wani mutum ne na gari, mai nazari mai kyautatawa mai zaman lafiya da mutane mai kaskantar da kai mai zaman lafiya da makwabta sai annabi zai shi masu sallah ko da bai san shi ba zai tambaya ya jini mutane suka ce game da shi wani ne a alaihi gairu zaɓi? amma in an bayar da kai da kan mutum da abin da ba haka ba a ko wani ai masa yi ne ka yi ginin su ne wa zan yi mutum su ko gaba aiki ya gina shi wani aiki ya fara kawo ta tafsir garin nan wani aiki wani aka ambaci munanan tarihi ba wannan mata ne kana da abu ha su an rubu su ya rubu mamaki ta anakun ha. ko dan ke kayan ku ta kuma kan ku masa sallah ni ba ba wala mu salli alaiha allo ba ne masa sallah ba wannan sai su nuna halarci ko ja'ibanci ko musafarci ko zama yi da wannan mutum da suka masa ta ba wannan hadisi imamu ahmad da imamu da hakim ne ka buɗe cikin rubutu shi hadisi ne inda take hadisi da biyu hadisin da ibn samura yake cewa mari da rajulun akwai wani mutum da yake lafiya ta baka mai cikin kafin annabi sallallahu alaihi wa sallam fasiha alaihi sai aka rike yin kuka tsammanin cewa ya mutu فجاءه جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء جاره فمكن كنت يريد النبي فقالوا في انه قد مات مثل يوم الله وانا يا قال يا النبي وما يدريك وانا لا اعرف سوى وانا يا قال انا رايته مثل مين يا بنت بدنا لن يموت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا جاء أن تثبت بريكي إنه لم يموت بموت بقى كجيبي كفاك من تكوى قال jarumin kuma ya ce a ko wanda mutum ya sake komawa fasiha a laifi sai ga ana yin kuka da a gidan makwabtan su cewa bayan mutu. Fasara sun ma kasu ne sai matar da suke yin falo ila rasu da lafiya suna ba a kabe su. Zai kai wani annabi da suka faɗa masa inda wani karshen ba zan zai zai a ga ana kare yin kuka lalle ce da ya mutu ke. فقال الرجل اي وانا مسوك اللهم لعنه كان الله وجل وانا اذا وجه وجه ولا يهودا قال يجي ثم انطلق الرجل جابر بن زمر يقول sannan mutumin ya sake tafiya a karo na biyu domin ya je gidan makwabci ya ya mutu kan koko yana nan da rai fara ƙari ka bi naha da nasa hobi nisfafi sai ya gan shi ya ɗauki almakashi ya a nan gurin a makwabci har ya kashe kan فانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره انه مات sai dai wani annabi sai sai yanzu kan tambar ta faru dan na ga na san wannan mutum ya mutu annabi ce wa mai da ka wani wata labarin ya mutu kana na aikuhu yanharu nafsahu bi yusratin ma'ahu na gaishi ya kashe kansa da wani almakashi ko wani zarto wanda ya sa a makogaransa yanke kansa da shi قال أنت رأيته الذي في ثوبه يدا قال قال نعم إلى بيتي قال إذا لا أصلي عليه الذي في ربعه أن يبدو صلى عليه وسلم وجوكم ما تصلى لبني ما تصلى بطن ده ولا يتيني حالة wannan hadisi imam abu dawud ya rawaito shi da wannan jerin gaba daya haka imam muslim ya rawaito shi kuma da sun kawo haka ba da imam nisa'i da turmi da ibn majah da imam al-hakim an nisaburi da dai wadansu da cikin malaman hadisi hadisi na uku shine hadisin zaid bin khalid aka kawo gawar wannan mutum ya mutu aka ce annabi ya mutu sanna sai annabi san sallu ala sahibikum kuje ku dan mun ku sanna aka ce ba za ku mutu ba mai sanna yace inna sahibakum qad zanna an ya yi saka a cikin kayan da ni kafin araba shi ne al dukkan wanda ya saka a cikin kayan da ni kafin araba mun ba za mu masa sallah ba yaje ku da ku masa sallah to da haka idan mutum ya ka har da fasikanci irin da dokar wanda aka yi masa kenan malamai don har abu ne guda an karanta kanin nan kawai da rasul Allah da su shi to idan ya mutu sun da yana da dangi yana da ɗan yana da abokanai masu da mummunan aikin da ya ga ya mutu sai a gaba da yawan mun malamai sun yi tawaye sun ko da na ibada ba su je sallah ba ba su je jana'iza ba suna da nesa ina da kan mutum da guda ce wani inda yake da gidan karna irin kaza ba wani gidan kaza ba ba wani yake da gidan ba ba wani yake gidan kaza ba ba wani ba wani kuma a zalimi wani da ya zalunci a cikin harkokin mutunta wani da ya fata ina wani mawa ya masa sallah ai ba ruwan mu ne to sai ku ga sauran mutane ba za su sake yin koyi da shi ba amma yau mutum zai sata sai ku ce ya kama da sayi sata ya ce ta san sata mulki ne ya sai ake wani ya kama da sayi mukami ya kama yi sai ku ce wani ya kama da sayi wato abin da ya san da mutum kuma wani kuma sai da yawan waɗannan hutun mutu manyan malamai da za a yi aure su suke fara zuwa ba kuma sun kawo su fara zuwa saboda za a samu kudin addu'a mai tsoka kenan su su fara zuwa wajen bayan sun da annabi kamata ya kansu zo kwata kwata kansu zuwa yin wannan wajen. a rashin yi masa sallah ɗin nan su wannan zai zanto na fassarwa ne da wani ka ba zai ji daɗin an yi da amma a kini shi ne ta dan zanto na fassarwa da wani ka shi ne ko ko kuwa da mun da yake bara cikin al-ikhtiyara al-fiqhiyya yake mahun kan gaban da kada su je wurin sallar sai dai su je gida su zauna su yi masa addu'a ko Allah ya gafarta masa sai ya to sun samu fa'ida guda biyu fa'ida ta farko da je wurin sallar sa da ya zama wa'azi da wani mai aiki irin nashi sai su zai gana dan jin tsoron shi ma sai ya musu aiki zuwa wurin sallar sa fa'ida ta biyu kuma ya yi masa addu'a wannan ko duk mutum ne ko da mai barna ya ana iya masa addu'a ina ba mun fahimci cikin matsala cikin matsala da yake mun dole da kowa da mai inda ake ɗan kowa ɗan kowa musulmi da suke samun kansu cikin munanan ayyuka ana mu'amalanta su haka da suke na arziki an gama mutum ko da neman aure ne zo unguwa sun ce na tafi haka mutum mutum da su ne na sana'anta wani na kaka wani ɓarawo wani mai gidan ya sa ke to kaza mu a nan unguwar ka'idar mutum ne aikin ɓarnar rawa za ki yarmu duk mai aikin farma za a bari ilmi ka je can wata unguwa yadda mutum da shugaban ce da za su bayar ba duk da ya wasu tawaye aikin ne sai dai amma yau ba haka aiki ba da ya kawo sarkin da suka gina ya kawo kaza kawo kaza kawo kaza da kawo da mutane wurin su. da da ba a cikin shi. وعلى ما يقول من كان ذلك لبينات من إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وذلك أنه إنهم كفروا بالله ورسوله ومرسوهم فاسقون ذلك ولا تحزنك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا تزهق أنفسهم وهم كافرون ولا تنفعك أموالهم وأولادهم kada dukiyoyinsu da kuma yawan ya'ya da muka ba su wannan ya burge ka ko ya kayatar da kai innama yuridu Allahu an yu'azzibahum biha fid dunya sanadiyar ubangiji yana nufin ya azartar da su jiha a sanadiyar wannan abu da ya su fi duniya su a nan gidan duniya Allah ya tantana musu wahala ya yi ka da san zai musu alkakai dukiyar ta zai musu alkakai sai zan zo dukiya kan har jarin ɗan ƙarfi shi na kaso da yin zama abin duniya ba ya ce ce ba samu abin duniya ba na za ka na ka lafiya kar wani ya roƙe ka kar wani ya danka kar wani ya zama da kai ka ga hankali bai kwanta ba ga dukiya ta samu hankali bai kwanta ba ko kuma ƴaƴan mutum su zanto suna gaba da su duk irin wani suna faruwa ko kuma ƴaƴan da su yi gaba da kai ba amma a kan ƴaƴan da wani ta haifa da wani ta haifa sai sa ce a yi rika su da rasa ita wanda ya fita gidan malamin kullum ya za ta fita a ƴaƴan wancan ɗakin wanda ma kullum tana gidan malamin da duka ya za ta fita a ƴaƴan wancan ɗakin ko kana da wata sai kana kan wahala domin biya yanka ne in aka san fara a wannan bangaren ne kan ta aka san fara in an san fara a wannan bangaren ne kan ka aka san fara ta ko ina ka hore ta a gidanka ba ka sani ba ubangiji na a lokacin da abin da ya ba ta nan gidan duniya ba ta ji inda da shi ba to wannan ya ga ne saboda lokacin da kake yawa kuma ban da halal ba lokacin da kake kake yawa ka kake ya ta hanyar halal sai ubangiji ya sa dukiyar ka zuwa maka azaba gidan duniya duk wanda yake da hali ya mallaki miliyoyi wato mata da yayin da ba da zamani yayi su ne da da su kullum zamani su ne da da ba saboda kullum sai ya saba wa ayi idan mai mutum ne da samu ita kuma da ta ayi idan mai mutum ne da samu ne da samu wai kullum ya shiga cikin duba da mai masu cewa ko ba ta riga su mutuwa gaggai ko mutu mutuwa su fi wallahi wannan zai zama sai kuma da Allah inna ma amwalukum wa auladukum fitna can kuma sai inna min azwajikum wa auladukum aduwwun lakum lakum fa'dhuruhum gaggai ko mutu mutuwa su fi wai za ka yi su su riga ka sai dai kuma su riga su kullum su ne su kuma sun kana da gaskiya kana kan wahala duk abin da kai baka musu gonin tarwa. saboda baka ji Allah ba sai Allah ya fara maka a gurin duniya ta hanyar matarka ta hanyar tsarin da abin da yayin ka azabtar da kai dan haka dawo ne ka bar da dawo ya rage ka da al'amuran ka إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم كما كيف تنتهي العالم تنتهي فتنة بجيشه وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استعجلك أولي الطول وقالوا دعنا لكن مع القاعدين وإذا أنزلت سورة إذا أن سورة أتكي أن آمنوا بالله kuyi imani da Allah wa jahidu ma'a rasulihi ku fita jihadi tare da manzansa idan an saukar da irin wannan aya menene matsayin su game da wannan aya ista'zanaka ulul qawli minhum ma'abuta yalwa a cikin su su neman izinin ka cewa ba mu dama mu zauna a gida muna da uzurruka ba za mu iya fita ba wa kanu su rinka cewa zarna mutum ma alfa'idiyin ba mu dama mu zauna a gida tare da a gida ka أَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَالِقِ وَأُرِدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ أَرِيدُ أَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِقِ في يَجْرِ وَكَيْفَ زَمَا مَعَ الْخَوَالِقِ كَانَ مَعَهَا أَجْرًا الْخَوَالِقِ ماذا مدعو من a وطبع على قلوبهم an riga an tattance zukatansu ma'ana an sanya sabari a kan zukatansu fahim da ya fuka wani zukatan alfafki ba za su iya fahimta tsawon da ke cikin ayyukan musulunci ba ko da an ce su yi sai su ga cewa mutunta musu ake yi su ake a sanar da su sai su rinka neman izini su zauna a gida wannan aya daidai take da ayar ta ta cikin suratul abin da cikin suratul muhammad wa idza unzilat suratul muhkamatun wa dhikra fiha al-qital wa ra'aytul ladina fi qulubihim إذا أنزلت سورة محكمة أتيت لسورة محكمة لكن إذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وذكر فيها القتال وجدت أرقم بسياسي أتيت سورة رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرا المغشي عليهم من الموت wanda a cikin mutanen ka akwai da shi akwai cuta sai su rinka kallon ka kallon mutumin da su ma ta kama su saboda magajin mutuwa ba ka da kan ko alama a yi maganin a cikin jihadi kamar umarni kuma da sa'adar ka da tolin musamman da na da kuma alfaidi رضي أن يكونوا مع الخوارج وتجعل قلوبهم فهم لا يفقهون الله لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. نسل الرسول أمام الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم إيشو جاهدوا بأموالهم بديسيوك وأنفسهم لكم كاولنك وأولئك لهم الخيرات إلوك ونسون سكد الخيرات وتو الخير بار الأدب يولد بازيك الجبا سون سكد ساقمكم من إنجل وعسين الخيرات ونسوما لهم سكد الخيرات سين مرحل الجنة سبو دسورا سكد حول آل سكد فيهن خيرات الهيطان ma'ana a cikin aljanna akwai khairat su ne take sunan ta khaira dan cuta khairat cuta kyawawa wanda Allah ke ka annahun da lu'lu'un maknun ko ka annahun da baydun maknun wato kai ka ce an yi lu'lu'i ne wanda ka ba ta ofata shi ba saboda hasken shi أولئك لهم الخيرات إذا وإن الناس نزل فيها أولئك لهم الخيرات suna da alkhairat da masu tsammanin aljanna ko kuma sakamako na gidan aljanna wa ulaika humul muflihun kuma yawan waɗannan su ne masu rabota أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم أعد الله لهم جنات الله يعني تكالب الجنة تجري من تحتها الأنهار خالدون فيها ويرمون بدانا فتكن دون ينفع ثم سنا دوما أتكنتا وتباه مطوع باه كيفا ذلك الفوز العظيم والنسين ربون بيت الجمع كل لا أنت جنة باب باب مطوع باه كيفا وكل kullum في da ke hargitsa lissafi a duniya a cikin mutuwar da tufa in ma baka mutu mutuwa zai zo abin da kake iya abin da suke iya yi a jiya da shekarun jiya yau sai su zai kasa da ji suna ɗan autar mata sun kasa ta yadda suke so yanzu kuma yau sai da sun zama mamma sun kwanzu ko babu yadda da su kina gani lokacin ya wuce da shi shi yasa lokacin da mutum ke da ƙarfi kike da ƙarfi kake da ƙarfi sai mutum ya bi Allah zama da sallallahu alaihi wa sallam dan ya je san inda tsofa ba zai mata barazana ba mutuwa ba za ta kawo mata farmaki da gidan aljanna kenan حرام جدا من يشيل الربوب الجماعة وجاء الذين كفروا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم duk abin da aka ambata a bayan masu neman hanzari a cikin ayoyin da suka gabata wanda suka mazauna madina ne in cikin garin madina su ne suka rinka ba da hanzarin da ayoyin da suka kawo mana labari lokacin da za a ta tabuka amma wannan ana da zamu karanta yanzu tana magana a masu ba da hanzari cikin mazauna karkara shi ne na ce yi mu'azziruna min al-arabi masu ba da hankali masu neman a kyale su kasu je yaki sai suka zo yin arabi daga cikin mazauna karkara bayan an madina sun gama da su da yau ba na mu suna bukatar annabi ya yi musu zauna a gida kuma sai su je yaki wa qala alladhina karabu Allah wa rasula sai ya kasance waɗanda suka tsare ta Allah da manzon sa sun suka zauna a gida suka ci fita sai Allah ke sai su bin da zina kafaru minhum azabun alim da sanyo zai shafi waɗanda suka kafarta daga cikin su minhum wato daga cikin su azabun alim azaba wanda take mai girma a sakamakon rashin fita da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya zanto wa jarin wa abu da dawa waɗanda suka zo da mai kara sai suka yi suka bada hanzari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada hanzari da mai lafiya da mara lafiya to wanda yake mara lafiya da an bada hanzari wannan babu da shi amma wanda ke gani ya ke yi shi ne ma'anin kawai da zai tarar da Allah wa rasuluhu ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على عاد إذا نصحوا إذا ورسوله ما على المحسنين من والله غفور رحيم ليس على الضعفاء باب الذي على الضعفاء أبو كما إذا مسجياتي باب ولا على المرضى أنا سلم باب الذي بها جمال الثانية ولا على الذين yajiduna ma yunfiquna haka babu laifi akan waɗanda ba su sami ma abin da za su sai kayan yaki da shi ba ba su sami abin da za su sai mutane ko kuma zabbar da za su hau su tafi yaki ba babu harajin wato laifi a kan kansu waɗanda suka masu yin su ne kamar da tije tsofaffi ke nan ko kuma masu cuta irin ta jin jin wanda ba a tsammanin warkewarsa ta kalatar jikin su da ba su fita da shi ba almar ba su marasa lafiya wanda rikin lafiya kila ta iya warkewa wala ala alladhina la yajiduna wannan kuma talakawa ne ba su da abin da ya taimaka ne ko abin da za a hauka su yaki to Allah ce irin waɗannan babu da ya san su in sun zauna gida ba su je yakin ba amma da wani sharafi idza nasahu lillahi wa rasulihi idan sun nasihanci Allah da manzansa menene annusu أعلم النصح شيء الإخلاص أي إذا أخلص التوحيد لله وأخلص المتابعة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم idan sun shekance tauhidi da Allah suka shekance biyayya da Allah cikin sauran al'amura yanzu ya ce ne sarka ta zuwa tuba da yake kan amma da zuwa ne da kuma kuma na gida ta ruwa ne da kuma iya da zuwa kar a samu kan mulkin kan da mulkin nan wurin kira amma idan sun zama ta gida ya kasance ya yi nasiha lillahi da rasulihi nasiha lillahi kuma al-ikhlasu lillahi wato sun sun kada ta kan Allah da kuma wadaniyarsa ورسوله وفي قدرة دين الأمن بين الأعلى في فإن والنبي فيها كبابه Allah ce ma anar muhsini ne mun sabiyin don masu ihsani ba wani tafarki da ake da shi a kansu menene tafarki ba wani tafarki da ake da shi a kansu na azarge su ko a kama su da hukuma da suna da an gani irin wanda shari'a ta yarda da والله غفور رحيم الله يغفر عليكم من كل ذنب ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعملهم تفيض من الدمع حزنا ألا تجدوا ما ينفقون ألا يجدوا ما ينفقون ولا على الذين هذا باب الذي أكون وأنت إذا ما أتوك إذا تزورك لتعمله دومين كباس كباس أبنها بذات ديك ورك كيف تجد لا أجد ما أعملكم عليه an ba ni abin da zan ba ku na hawa wanda za ku tafi yaki da shi ko da yaki ne ne ba a iya zuwa a kasa ta sai suka je baya wa ayyuhum idanunku suna fitar da hawaye haka nan saboda bakin ciki an na yi hudu mai tukun da su samu abin da za su kai dabba hawa ko makarin su tafiya shi ba so ne alburka'u ne kenan mutum ne guda bakwai suka zo dan annabi talakawa ne suka ce nan ne sun je ta muka ba su da mafi da jiki ba su da karfi amma ba su da dabbar da su ko ba za a iya tafiya a kasa ba ba su da makarin da za su yi saboda kuma an da sauran makarin ya ba wasu ran sahabbai abin hawa duk an raba wa waɗanda iya ta san yadda za su yanzu wannan ranar sojoji da aka samu guda ba ba abin da za a wasu ba abin a yi da hawa sai an yi su je ba da abin da ba na a gudu mura hawa da kuma alaikum ba da da zan ba ku na hawa da ku je kuma wani da zai yi zuwa ba kuma da an yi da ko mai gida saboda da mun da zai yi da kuma da zai ko mai gida din ma'ayyuhum tasudu min ad-dami idan su suna malar da hawaye hakan dan saboda jin take shi da damuwa Allah ya gudu mai ku dan ne ba samu abin da zai yake da shi ba da wani ka ga wannan da lafiya su da kudin da ne ne ne take a yanzu wani wani kudin da suka fito ko kudu ko ka shi da wani na tafiya wannan shi ke nuna jayayin ko ko abin da ke da Annabi sallallahu alaihi wasallam ku zo da Abdullah da Umar da Usama ibn Zayd suna aiki kada ta hudu suka zo su je yaki za su fi Uhud suka ce an tafi da su annabi ce shekaran kuma aka fita da yake aje su fulani da yara ne ko kuma gida to kuma gida sa sai ruwa su ba an hana su tafiya yaki Uhud sai da shekaran ta dawo za a je gaba su kan sun kai shekara ta biyar sannan aka tafi da su wanda idan mutum ya kai shekara ta biyar ana kaddara masa cewa ya da ya zama baligi dukkan nauyin Allah ta wa ayyuhum tasbihu min al wannan shi ke nuna ko na gaske Allah bai ce ba wannan shi ta wannan min al saboda kuka ta ba zai da domin ba ne da kuka amma ba hawaye ko daya a fuskarsa to saboda haka irin sai da ya zama na ƙarya kamar ya zama annabi Yusuf kuka suna ɗaukar قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب أما إن بيتي في أن لا يمكن إما يتذكر من الجمال من من لنا ويمكن أن يتذكر في نقول في كل مرات الجمال فالدائم يبكي كنا ويقول لك بالسنة في كل مرات الجمال فما بدأ بالسنة في كل مرات الجمال فأما بسنة من الجمال فأنا يقول لها ويمكن zubar hawa yana nuna wato gaskatuwar kukan إنما السبيل على الذين يستعجلونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخالق وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون domin kada ka kasance mun bar baya da jura zubar da hawaye lalle kan zama gaskiya na kukan mutum amma ba a kowane lokaci ba akwai lokacin da hawaye zai zama kuma yanzu to ba gaskiya ba ne Domin domin ibn qayyim a cikin littafin zadul ma'ad ya yi sirrin ibad ya yi bayanin nau'ikan kuka har guda tara nau'i nau'i na kuka har guda tara eh, akwai kuka wanda yake na bakin cikin abin da ya wuce akwai kuka na bakin cikin abin da ya zo akwai kuka na tsabar daidai da soyayya akwai kuka da wanda yake nan murna har da suke ne kama ka sai ka fice da kuka eh hawa idanu suke nan idanu ta fitan da zama da hawaye akwai kuma albuka buka Musa mustaar kuka wanda aure shi aka yi al-musta'ar ya aka yi kuka mutum ne kuka wannan mutanen da biyar da suka kai irin wannan kuka idan an yi wa mutum mutuwa su nuna cewa wannan ya fita shi ne a zama kuka sai yawa to kenan wani an damu da shi to sai zai fito na yan kuka waɗanda har da su ake su zo su kuka an an mutu sana'a su ta biyu nawa za a biya su su zo su kuka sai su faɗa to shi kenan tun daga inda suka fito za su rinka kuka suna tafiya har su zo gidan mutuwa suna kuka da wani sauti mai tsayar da hankali hawaye yana zuba sun amurkan karɓa da ke cewa ta biyu abara min ta biyu jeriya to ta zubar da hawaye da da bakin cikin wani bakin cikin na wani a wani cikin yawan da hawaye hawaye ko biya ta wani kasar da hawaye ba inda yi mara saba da mutane da biyar suna da irin wannan to wannan hawaye da zama kariya ne kenan an gane ku to amma da galibi da hawaye ya gaba to akan gane cewa kan na gaske ne wani shi ne mafi yin na hawa sannan hawaye kuma iri biyu ne akwai wanda yake mai sanyi akwai wanda yake mai zafi yayin da hawaye ya zanto mai sanyi to wannan kuka na farin ciki kenan duk hawayen da zai fito sanyi gare shi akwai hawaye mai zafi to kuka na bakin ciki kenan duk kukan da mutum ke in damuwa da bakin ciki da gaske da zuciya na kaga hawayen su da sanyi saboda haka idan mutum ke yin zuciya sai wani abu da ta fito da kuka ka ba hawayen da ya ga da idan kuma wani yayi na da ba da gani da wani kukan da yake da ban hawayen kuma dai ba da yasa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mutum idan ka zauna ce za a aurar da ita ita ce da izinin ta nuna wanda take kauna yake amma budurwa kuwa iyayenta suna neman shawarar ta ne ta iya tura mata wanda take so sai cewa izinin haiku ma ta don an ce kina son wani sai aka bisa ya to alamar suna son ki kenan to amma wani lokaci ya kina son wani sai ka kashe da kuka sai malamai suka ce idan ta kashe da kuka sai ku taɓa in kuka kama hanyar da sun yi to kana kashe in kuka zama ji ku ba kar ku mata wani shi yasa cikin addu'a cikin amana addu'a mai gore suka ce rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun idan ku qurrata a'yun sun yi ido hawayen da ke fitowa da sun yi sun yi qurrata qurrata a'yun sun ido to sai zan ce farin ciki sai a ce masa kurna sa'ayi an gani ne to idan kuma ana ya zanto da zafi sai na zama su ce sa'ina su aini da haka idan suka ma addu'a sai ce a karnan ba wa aina Allah ya sanya idanunka ma'ana Allah ba ka farin ciki idan suka ce a karnan ba wa aina Allah ya zafa hawayenka ma'ana Allah ba ka farin ciki kenan Allah ya yi masa dubu a yin da zai yi فمن يتفكر هذا الجيل كون عقوبة من أخبرنا عن الذين يستأذنون أكم بتانا بذكر من إذنك في كبتاياتي وهم أغنياء يعني. الهالي والسوء مرتهالي لسنا دولك رضوا أن يكون مع الخوالي إن يرضوا أن تزمن بها تعرف معها دون الخوالي وطبع الله على قلوبهم ألا يأتوا مسيئة ذكرتهم فهم لا يريد شوف نفسه من أبي في كنتنا فلا تشوف تايجوا نعم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم إلا تعتذروا لن يؤمن لكم قد نزل الله من أخباركم da Allah ya ba mu labarin ya ba mu labarin da muke ci lokacin da muke tabuka kafin mu dawo wannan yana da dawo da cikin ayoyin nan sun sauka ne akan hanyar da muka zuwa dawowa su suka rinka sauka suna faɗa annabi labarin waɗannan mutanen sai ga shi na dawo gida kan yi zuba da ubin ƙarya ba su san mutu ba Allah ya ba su labarin ta hanyar wani shi ne Allah ta kasar su na na ta aka zuru kada ma ku ce na ku ba da wani hanzari nan ne ne da kun san ba za mu gaskata kuma in kun ba da wannan hanzari قبل نبأنا الله حقيقة الله يضعني بيان من أخبار كيف مثل أخباره وخير الله عملكم ورسوله da sannu Allah zai san zai ga aikin ku shi da manzansa ma'ana Allah da manzon su zan yi wa mummune bayanin halin ku ko domin a gane ku sun mutaraduna ila alimin gaibi wa shahada sannan kuma a mayar da su ya zuwa ga masanin gaibi masanin abin da ke sarari wato ranar haɗin kiyama kenan فينبئكم يضاف العباد بما كنتم تعملون دلنا عند كل كتب كيكم على الدواء ويعرفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم تعرضوا عنهم فأعرضوا وأعرضوا عنهم إنهم رجس نعم. ومأواهم جهنم جزاء كانوا يكسبون فيحدثون بالله وسنرات من جيوبهم سواء da yake fara da wa'anhum don su kawar da kai da gare su kar ku zarge su kar ku ba daidai ba ko suna da hanzari don haka ba fita ba sai Allah ya fara da wannan shi shi kuma ba da wannan hadirin ku duk da kuka da shi kar ma ku saurare shi innahum rijsun lalle sai da kuma wa ma'awahum jahannam kuma kuma da su wurin jahannama jaza'an bima kanu yaktubun sakamakon irin abin da suka kasance suna yi wa kawunan su suna suna koyar da kawunan su ma'ana abin da suke aikatawa kenan rigido wato zahiri wato zahiri ne in zuciya ta riga ta lalace ko da zahiri ne to ne ba da wani amfani Allah ya ce musu rigidun wato datti saboda ne ne kubuti rigidun saboda zuka ko ku gaba ko datti ne amma a zahiri idan ka zanta za su burge ka wa idza ra'aytahum tujibuka absaruhum wa in yaqulu tasma'a li qawlihim in ba za a je a zahiri wajen shiga da nan ne za su burge ka da kuma ya yi magana in dai wajen ko magana ne da kanka nan ma za ku yi ka amma a wajen aiki a nan ne za ka gane bambanci tsakanin wari da abawa shi ne ma'ana wato innahu rijis ma'ana rijisun kulubun duka su da ra'ayi da su ne ko da zahirin su zai bayyana in suna magana an gane ku جزاء لما كانوا يكسبون وإن تقربوا من فكرة جسنا يشتركنا يحلفون لكم ترضوا عنهم وإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين يحلفون لكم لترضوا عنهم لكن يمكن أن يكون الله أنكم في يلبسكم وفي ذلك قومي أربع قومي ذنبكم إياك بأسنا عن ذلك أن فإن ترضوا عنهم idan ku kun yarda da su saboda sun yi muku daɗin baka fa inna Allah la yarda an al-qawm al-fasiqin lalle Allah ba ya yarda da mutanen da suke fasikai yarda da Allah ya amince da su na'am في دول وبعد عن بني بسيني بعض الوكي ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجد ما يكون حرجا إذا من الله ورسوله أن يزال في إلا كفلا وشكرا له إنما السبيل فمدي تفرسي لأزرجين في قوة الجبع ولا حبك الله أما الذين يستأذنونك تصور من المسكن ليجزي سوى السر ما برمي ذلك مدنا أكامك وإذا أولت سورة الأنعام بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم فإنما الكذب على الذين يستأذنونك وهم أغنياء هذا أن كان لنا ما كل إمام هنجري كيف تبدأ تكون كهنجري تكون زوجيك هواكنك أولنا الآية وهم أغنياء رضوا أن يكونوا مع الخوارج وطبع الله على قلوبهم وهم لا يعلمون فأنت فإنها لا يكون لا تظنون إليكم إذا رجعتم إليهم har yanzu zuwa inda muka tsaya to kuma sai yanzu aka shiga su masu ba da hanzari cikin mazauna karkara me yasa na mako shi al'adu a kan da kufurin wani fasa idan ma an kuma sun yi wannan to kuma sai za a dawo kan ya fi mazauna karkara al'adu da kuma mazauna karkara sun nan a kan da kufurin wani fasa su suka fi tsananin butunci ga Allah wani fasa su suka fi tsananin wato yin munafunci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su dukkan sabobi da suka tafi da shi wa ajdaru wa ajdaru an la ya'lamu bi da ma anzal Allah ala rasul so ne mafi cancanta su kasa gane iyakokin da Allah ya saukarwa manzon sa sallallahu alaihi wasallam saboda suna cikin tsaye da su da cikin gari ba zaman da kai ba da gari ana na sauka da su ne ba har dai annabi ya kuma da su da su da ake ciki shi yasa a lokacin annabi duk wanda yake da halin da zai hijira da jirgin annabi shi zuwa jirgi ke yawa kansa saboda ne amfanin ruwa da annabi a lokacin nan wahayi ke sauka a kan kusa da yamma kana zaune a kasar ka amma kana bukatar duk ayar da aka sauka wa annabi ka santa a matsayin ka na musulmi dan haka idan ka yin hijira ka tafi idan ka kiyaye hijira zuwa madina sai zan to laifi ne da kai gwargwadon yadda kai zauna a karkara ba ku je birni ba inda ma yake sauka to gurgurdan yadda kuma fahimci addinin ka in sun yi ku gurgurdan da suke tare da annabi gurgurdan yadda suke samun sako kullum su ji aya ka zaka sauka annabi ya ce kaza aya ka zaka sauka annabi ya ce to amma su kuma da mata ba ta ne wannan da kamun su da annabi da tsere kwana da Wannan wani batun kwana biyu wani batun kwana uku sai aya ka sauka ta yi aya yi wato wato wata guda da sauka da har da ji da kuma to me ne hana ka yi ba ka yi to shi ne Allah ya so shi wannan mutu wannan kama ne a lokacin da su tashi yi hijira da zo cikin Madina saboda hukumar Allah ta gudana idan zai turo annabi yana turo dan dinni ne baya turo mazauna karkara wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura min ahli alqura wanda suke mazauna wato dan dinni ke da mazauna karkara ba to da lokacin idan mutum yana karkara da ya ga wata jama'a mun da shi to amma haka kuma abu ya dinga gudana ya zan ko ko da su da birnin wannan cibiyar ilimi har yanzu kuma ina a gari ku ko a karkaran ku da malamin da zai karantar da ku addini nan ne ne ku yi ku wani mutum ko ko mutum biyu ku toro ku gani su zo ku yi wata biyar ko shida ku karantar da abu da addini ku karantar da ku yadda kuke fara kuɗi ku tuta ke zamani don ku tuka ku nuna ku kawo abin da kuke to kuma ku fara kuɗi ku tura wani mutum ya zama gurin birni ya zama ya zama na ya zama ya zama na ko da mutum ya ci yare da kwana ya yi ta ce ko ba ku ya ce ki amari ya ce ki amari na zai zai zai zai kuma ka rafi ya kan gani yan farko zamani na fito ma wani kuɗi da halin kwarbo na zai In kuma ku kuma ku kuma ku zama ce an hau shi ke nan sai dai an zo an mana gargadi ko an mana wazi ko ku ne na gari a gaban Allah da ku gaba ta mutum ya yi addini da in ba yunwa ko ku kama wannan da haka ne ku zai ka barbari to zana hawa da zahiri ke gina addini da gida ka barbarin ba yanzu yanzu da masu gurgun da kuka yi mamar rami sai gurgun ya kafe kawo ruwa ba sai ku ji za ku barbare ko da kuma gina kiyama take amma kun gina gina ƙar'ani ta kun da gina hadisi الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله شوف بقوة الإنسان الرسم الغالي ما أنزل الله على رسوله أجدر أن لا يتشكره بالنساء والله عليم حكيم mai ilimi ne sannan mai hikima ne a cikin al'amuran sa sai da cikin hadisi na annabi annabi ke cewa man takana al-badiya ta zafa yawman Allah ta'ala mai gafara ne sannan kuma da hin mai jinkai to ba ne ke cewa waɗannan ayoyi suna cikin da mutumin da yake mai wa'azi ya zai mu'amala da mutane mutanen gurin irin yadda na musu magana ta fahimta ba daidai yake da mazauna karkara ba mutane wani za su samu saboda ƙarfin mu'amala wani lokaci da karkara wani lokaci suna da ƙarfin mu'amala sai su faɗa maka maganar da ba dace ba sai a fahimtar ta su ko a su musulmi na maka ba abin da suke maka akwai wani bayan a yau cikin yin malamai na daga ina zo bayyana cikin karantar da hadisi to ya rasu ya kan harun abu ya kan harun sai aka kulle masa hannun sa da abu wato an yi ko da hannun hawa wajen yake wannan ya warke ya zo cikin ya na karantar da hadisi sai da wani mutumin karkara ya zo ya zauna ya wani da abin da yake ke karatun ka da daɗi sai dai kuma yadda hannun ka ɗora yake an yanke maka shi shi ne kuma sai ka na kokonto wani yake ne kenan yana nufin ba rawa ne kare ya yi za ka yi kuma kan sai ce bayan Allah ba ta na hagu ne ai idan ba za mu kan wuta ka fara wuta da ina ita duba na hagu ne ya yake ka dubo kun ta ya kai kenan sai ce wallahi ma adri adri yamin yad'un abdu shimal ita ni dai ban sani ba su musulmai da dama suke farawa ko kuma da abu suke farawa in sun tafi kenan kana wa adri na ruwa mun da wannan da wannan da yana san bai san zuwa da zama ke fara ba duk da an ce da ta fara yana in ga rasu fara wannan da kuma da hadisi wai ya ce ranar sauriya ta mutu kuma kuma da yake da mara da da wannan a eh, eh, nan yana sai wato wani ya zo da wannan sai annabi ya kama shi sai sun dace shi sai wani mazanin ta ya ma yanzu kake sun danta da annabi su ce masa kai baka taɓa tambanta kowa ba ke cewa yara na goma ban zan taɓa rasu da ranar da na ɗauki ɗaya daga cikin sa na tambace shi ba kan da kuka tuwa zai yi damar da zai rama da cikin zuciya ta yayin da kai ma'ana da yawa rama da za a yi rama da daga cikin abin da to yadda kuma da ɗaya da ake kawowa na ma'amalolin da sahabbai ko annabi da gani daga mutanen da suke mazauna karkara saboda yanayin su da kuma da suke wani cikin gari daban yadda suke magana daban sai sadar da masa karewa su ta ba ma mai kai da wani kalmomi ne na suka ce shi dan birni idan ya zama magana yana karewa saboda yanzu idan ka tafi kawo kan titi ba za ka iya hango kilomita daya ko ko ya dinga ribar lokacin gaban ka saboda nan ga gida can ga dogo ya tsanga nan ga dole nan ga itaciya to yadda idan ke zanto ma in zan ba ko ina ke hangowa ba to haka dukkan ka ba komai ke fata ba sai ya duba abin da ya kamata ya furta amma shi wanda yake mazauna karkara da ya fitar da cikin aikin da filin Allah ne yi zuciyar dole sai an gudu da ta sai ka zama masa wani ba a yadda gani ka ba da zuwa da haka shi ba wani da wani suke da kwano ba wani da wani suke da karfin baki ba wani sauran ba kome daga ɗakin ko waje daga waje sai da ɗakin ne ne ban gina wani da na gina to kan ka ka ga shi yanayin da kuka ce wannan yanayin inda yake zama sai ya sa shi da ta ta da ɗabi'ar jikinsa wajen harkin sauran maganganunsa na ka kuka san yadda za mu'amalance ta a matsayin kalmar karantarwa da duka duka a nan ya kamata mu dakata abinda duk muka faɗa ne dai ya ayyuka mu da wannan sai kuka kuma Allah ya jarfa mana wassalamu